bani bango can kusan iyaka da mali suna ta'addanci don makirci wannan ce waɗanda mun ka kora kawai ne har da 'yan ƙasa akwai waɗanda a cikin makirci sosai shekaran jiya ashirin da bugu ga watan ga da ya shuɗe kira sun kai sun ka ce ma 'yan ta'adda dajin abala da ikarfan da eza da dajin talamses da tajin tiliya su kai hari duk wadda aka yi kan rana 26 ga watan julai mm. ranar sallah mm. sun kace duk wadda za su yi su kai hari su tada hankalin jama'a don su tada hankalin jama'a mm. muna da waɗanda sun kai kira muna da waɗanda suke kumbiya kumbiya da tsohin 'yan ta'adda na najeriya mutanenmu da a cikin najeriya suna kumbiya kumbiya bututun mai kasan kudun najeriya sun yi tarihi wajen hwashe bututun mai mm. akwai waɗanda an ka aika su je su samo waɗannan mutanen don su zo su kama bututun mai na niger hari yan niger wa ke da wannan lisahi ba da wannan ba lisahi ba ne mm. ke ga aikata wannan tunda sun tahi mhm. mun san waye tahi mun san waye gani to akwai ranar ƙin don shi wannan sherin makircin tabbat ne to Allah bai ba su sa'a banda duk waɗannan makirce-makirce waɗanda suke yi ma aikace mhm. mun gani a kafofin yada labarai na turai da na wasu sauran kasashe kai ma a yanar gizo sukan ta kawo waɗansu labaru na ƙarya suna tura don su tada hankalin jama'a 'yan nijar a yau mi za ku ce game da wannan ko akwai wani mataki da aka ɗauka don dakile shi to wannan kasan mutane ne da ba nan suke ba niger kuma mutane ne da haɗe suke da kai guda da 'yan faransa masu sari kanoce akwai wani suna kana gani samir musa ba ɗan niger ba ne bature ne fa ɗan faransa ne eh, eh, eh in ka rubuta samir musa ko ibn batuta ba abinda ka rubuta dai zai hitowa ba mm, mm. haka ne suke mm. to su ne a tare da 'yan ƙasanmu niger waɗanda sun ka tsere wannan sun ka koma najeriya sarwa sarwa na faransa sarwa na ina sun wawace su ne annan tare da waɗannan suna ƙirƙira wannan don su kawo rudani su sa cikin al'umma akwai wani lokaci da sun ka ce ra ashirin da uku ina ji watan julai da ya wuce sun ka ce sojawan niger sun hada cikin tarko 500 sun mutu dan Nijar fa ke gani wannan wai yana jin murna dan yan Nijar 500 sun akwai radda sun ka ce sojawan Nijar sun hada cikin tarko 237 sun mutu tsakankan nan wani gari da aka ce ma ikarfan zuwa sanam duk wannan abu ne suke yi don su karu ɗani su sa cikin al'umma su gwadi lokacin da suke suna milikin rishin adalci da gaskiya su gwadi wannan lokacin ya yi wanga lokaci da 'yan nijar sun ka tashi tsaye sun ka kwato incin kansu shi ne duk nuhinsu duk abin da suke yi don su ce kun gani ko muna an ka kora amma lokacinmu lahiya ce da kwanciyar hankali mm. kwanciyar hankali ta bauta kwanciyar hankali ce kwanciyar hankali ta rishin adalci kwanciyar hankali ce yan nijar ne sun kace ba su yarda ba to wani washe kai za ka yi musu ka kwatanta musu kai kai da ka gudu komo gida in gaskiya kake yi <laughs> ka komo gida ka gwadi gaskiya kake yi eh ka hmm. gwada ma mutane gaskiya insha allah don shi an maharin wannan ka tsayagwan duk da suke yi hmm. amma kuma ga hausa an ce barewa ba ta gudu dan ya yi rerehe ka san da wannan ko mm. to masu wannan tarihin kawon rudani wannan tarihin su ne gado ne mm. Mm. to wanda in ka ga abu ko an ce ma gado ne to sai dai Allah ya gyara an san su dama an san su tun dama tun ga uwayensu ba gare su ba tun ga uwaye da kakin ne haka ne to Allah ya sa dutse dubu tsakanin mu da su amin sun mu amin eh, dangance da al'amarin zamantakewa na al'umma da kuma sha'anin tattalin arzikin kasar Nijar mhm. mun sani akwai uh, matsalar tsadar rayuwa duk da jike tana ta duniya baki daya amma an ce tsuntsun da ruwan da sun ka buge ka su kasan yawan su mu a nan Nijar mhm. mu ta shahe mu wane kallo kuka yi ma tsadar rayuwa a tsawon shekara ɗaya nan da kuma matakan da aka ɗauka saboda a rage matalakawa kan hinta to sai dai mu ce alhamdulillah tunda duk cikin halin da muke 'yan nijar ya kamata su yi lisahi da abu guda wata goma sha biyun ga da mun kai takunkumin nan bai kare ba an gayi ga baki yanzu wata buiko an ce an hidda shi amma har yanzu a aikace ba a hidda a aikace ai cikin takunkumi muke hanyar guda da muke umfani abinci na shigowa har gobe ita ce muke umfani, sai an tara soje don su kare motoci don yan ta'adda ka su kai musu hari an ka samu kuma wadda na gayi ɗazun nan yan ƙasa ko waɗanda a cikin ƙasa masu kasuwanci da su 'yan faransa waɗannan masu ra'ayi gurɓatacce zuwa ga ƙasanmu niger sun ka game kai da su sun ka ce abincinsu da bai shigo ba kar su sayo shi nijar wanda ya shigo su ɓoye ka a ga inda yake to tun da ma rayuwa tsada tun da ta gama duniya mm. kuma an samu irin waɗannan gurɓatacin 'yan kasuwa masu saurare su ɗoki irin waɗannan umarni don su cuta ma 'yan nijar sarwa 'yan uwarsu sarwa waɗanda ke dai unwanan rayuwarsu cikin ƙasar nijar tunda mun san akwai duka kuma sun bi umarni wannan sun yi wannan aiki shi ya ka rayuwa ta yi tsada abinci wani lokaci ya ɓace sakon shinkafa ɗan kilo 25 ya kai wajen shika 20 ashirin ɗaya babu ashirin bui babu mun ka ce to in ka san nuhin mugu kariya kake biɗa ta allah tsakankan nanka da shi mu kuma da basira da allah ya bamu mun ka ce to opvn dole sai an cika ta maƙin da abinci wadda za a samu a saida ma 'yan ƙasa cikin rahusa na gaye shi ɗazu mm. miliyar miliyar ɗin da an kasa ga hannun opvn sun yi miliyar ashirin mm. kun gani kwanakin baya ministir na kasuwanci da na kuɗi wannan da dj na opvn sun je sati biyu sun kai suna sayan abinci abincin nan ya fara shigowa yana bisa hanya wani kuma ga damana tana zuwa insha allahu hmm. wannan tsadar rayuwa sai ya zama tarihi hmm, Allah ya samu hmm, damana insha allahu akwai daga cikin abin da kuka yi wanda ya birge 'yan ƙasa shine ragowar farashin mai din nan kuna ganin cewa zai taimaka wajen ƙara karye tsadar rayuwa to kasan na ce ma wanda ke iya game kai da bature ya ɓadda abinci don rayuwa ta yi tsanani 'yan ƙasa su ture ma iko wannan ba ragowa ba ka yi ko banza ka ce mai su je su ɗoka su sa mai banza su je su kawo abinci ba za su kawo shi ba da rahusa allah ya yi su haka Hmm. ba ta gari ne kawai ba ta gari ne kawai Allah ya yi su haka kuma haka za su karewa abu mu da mun ka yi don talakawa don kasan shi mai wannan ba mai mota kawai ke aiki da shi ba hmm, hmm, akwai masu aiki da shi suna noman gandari su ana dibin imanin da aggare su in an yi musu rahusa an yi musu ragowa cikin kuɗin mai kayan gandari wanda za su hidda wannan za su saida shi da rahusa tunda suna da zuciyar imani mm. akwai masu motoci da babur masu kaiwa yara lakwal masu zirga-zirga masu mm. zuwa aiki mm-hmm. don irin waɗannan muke wannan ragowa duk da kaji akwai waɗanda ke cewa ai dala takwas ne an ka rage dala goma ne an ka rage to shekara goma sha biyu da mu ne ke tacewan mai muna saidawa ba a taɓa raguwa ta dala ba tamma ma ba a taɓa raguwa ba mm. ya kai ma eh, shekara na 2020 da ko mm. ƙarin dala ashirin an kai bisa kai ga gazuwal ko mm. litir na gazuwal to mu mun zo mun yi raguwa ta dala goma to da wanda ya yi ƙari na dala ashirin ha da wanda eh, ya rage ma dala goma to ka gani ko shi ne shi abu in an yi shi a yi shi don 'yan ƙasa don rayuwarsu ta kyautata kuma wannan ragowa an fara insha Allahu kuna da labarin da sony dep ta samu wurin da za ta hidda man fetur muna tsammani in ta hiddo shi da wannan matatsan mai da za mu yi doso farashi zai ƙara sabka da raida Allah. faraci sai 'yan ƙasa sun gani a kas allah ya kama muna burin da ke gare mu na alheri ya tabbata amin ya rabbi hmm. mu dawo akan zancen maganar zamantakewar 'yan kasa misali zancen shari'a mhm. so da dama 'yan ƙasa suna kokawa akan ya kamata a dubi al'amarin shari'a nan in gyara za a kawowa in kuma menene ya zaman turai shari'a ta 'yan kasa ce a yi wa 'yan kasa adalci a kai kun ji wannan kukan kuma wani mataki kuka ga ya kamata a ɗauka a kai to na ji wannan kukan shari'a ita shari'a ce kuma shari'a dan adam ne ke gudanar da shari'a ko gaban mutum ne za a kai ka ya saurare ka ya saurari wancan ana tsammani ya yi adalci ya yi adalci ko tunda komi a rubuce yake mm. to sai dai matsala abinda duk an ka ce dan adam akwai son rai to son rai shine matsala mm. ba, doka dokar ba ce an matsala son rai da ake sawa cikin tabbatar da doka akwai wani shugaban kasa eh, na wata makwabciyar kasa da ya wuce mm. ya ce ana cewa incin alkali ya ce inci na alkali ba cikin takarda yake ba inci na alkali yana cikin adalcin alkali yana cikin imanin alkali yana cikin kwarewa alkali yana cikin sanin tsoron allah na alkali alkalin da ke amsa kuɗi don ya yi shari'a mm. ba zai adalci ba cikin shari'a kuma daga ran nan incin da ake gayi ba zai tabbata ba hmm. to shi zan gaya ma hmm. inci yana cikin abubuwa wannan da na gayi da wannan shugaban ƙasar ya gayi hmm. komi gyaran huskar da an ka yi gurɓataccen alkali ba zai tsabtata shari'a ba ba ta yiwa sai dai allah ya sa alkalanmu su zamanto zaɓaɓɓi masu tsoron allah kuma iko ma'ikanta su bar su su yi shari'a fi sibilillahi cikin tsoron Allah tunda radda za ka tahiya hmm, ba shi gaban ƙasa zai zuwa ya tsaya ma ba kai za ka tsaya gaban Allah ka gai rannan ne za ka sani in akwai damar sani kuskure ne ka yi da ka yi doki alhakin mai gaskiya ka darne shi ka ba mai ƙarya gaskiya don kana da riga alkali na'am mm. Allah ya kiyashe mu amin sun amin mu zo akan zancen diplomasiya mm-hmm. yau wato tun a ranar 26 mm-hmm. bayan kun karbe mulki daga jamhuriya ta bakwai mm-hmm. mun gani cewa kasashe da dama da wasu kungiyoyi na duniya suka yi ta gudu suka ce su sun bar nijar mm. saboda ba demokarasi kuma yanzu gashi 'yan watanni baya sai suna ta guga zana suna dawa ana iya cewa an kyautata tsarin diplomasiyan mu ne ko kuma wani irin cigaba ne Nijar ta samu har ta sa suka dawo haka to ka san komi in ka tsaya da gaskiya ita gaskiya a shekarar dubu sunanta gaskiya mm. kuma ƙarya sunanta ƙarya mm. demokarasiya wagga da ake gayi menene demokarasiya mm. milkin da ake yi demokrasiya ne milkin da ana musguna ma 'yan ƙasa ana rishin adalci mutum don yana da milki ya yi tsammanin shi ya hi fir'auna abinda ya so yake yi abinda ya yi niyya yi tsoron allah ma bai sa ya kwasa wannan gurbataccen mutum da an hamɓare shi wata demokarasiya ce an kai ma eh, cuta ko an kai ma ɓanna tun da aikin da yake yi ba aikin demokarasiya ba ne demokarasiya ne ka yi milki na 'yan ƙasa bisa kai ga adalci don milkin 'yan ƙasa ne kake yi da 'yan ƙasa kake yin shi da ra'ayin 'yan ƙasa kake yin shi don ka unhwani 'yan ƙasar ka milki in ya komo na ra'ayi na ra'ayin kaina babu biyar doka don in unhana iyali nasu unhana su kaɗai abinda zai faruwa ga sarwar 'yan ƙasa ya zanzancen su wannan ana yi mai kirarin demokaradiyya ne don a kwanar da 'yan ƙasa amma ba demokaradiyya ba ce abinda mun ka tsinkaya shi ne abinda ya sa kusu huta ya yi huta zahi waɗanda ba su san kusu ba ɓera abinda ya sa ɓera huta ya yi huta zahi nijar mun ga inda an kai niyyar kai wata don a buƙatar da rayuwar wasu don ra'ayin wasu ƙasashe su umfana su ji daɗi su wana 'yan ƙasanmu na cikin ƙuncin rayuwa mun ka tsaida waɗanda duk ke ta wannan koma bayan nan mm. suna cewa su sun bar alaƙa da mu sun juya muna baya ka juya muna baya kai ɗan adam ne ko mm. allah bai juya mana baya ba mhm, sosai kuwa mun ka ci gaba da nazari da basirar da allah ya bamu wata goma sha buyun ga duk tarkon da sun ka sa muna mun ƙetare shi tsananin ma tsadar rayuwa mun samu mun wuce wannan lokaci da ikon allah mutane sun gani sati biyu sun ka ba mu sai mun rungushe sati nawa muna tsaye da kanmu dole su komo ita gaskiya sunanta gaskiya ne ce mm, mm. suna ga komowa mm. tunda sun ga ba a yi muna adalci ba ba su yi muna adalci ba in sun komo mu hanyar ga da mun ka bi da taimakon allah da ta sa mun ka tsaya bisa ƙahahunmu har mun ka kai wannan lokaci ba za mu barinta ba wannan falka da kwana da 'yan ƙasar niger sun kai sai dai abin da ya karfafa ya ci gaba in ka zo sai dai ka yi aiki tare da mu amma bisa ka'ida abin da muke so 'yan ƙasa ke so shi za ka biya in ka ji kana iyawa in ka ji ba ka iyawa ba shan koko bukatar rai gari da yawa maye bai cin kanshi mun yi alaƙa da sabin ƙasashe akwai masu cewa ai 'yan niger sun zama saniyar wariya sun zan mm. tumakin wariya wannan duka magana ce magana mutum guda ya tahi mutum goma sun shigo wane ne an wariya <laughs> eh? to shine ya faru muna da alaka da sabin kasashe waɗanda sun san darajar mu kuma sun raida su ta tare da mu cikin mu kare hakin 'yan ƙasar nijar su ma hakin da an nasu tunda sun zo sun sa kudi niger mu kare hakinsu ta ji tahiyar da muke ciki kenan kuma tahiya ce ta illa masha allahu muna fata allah ya kama muna mu ci nasara kullum bisa kai ga wannan tahiya shi an maharin daɓiɓin da kaga suna yi suna mm, komowa amma muna gaya musu mm-hmm. abinda mun ka rubuta ba mu mance shi ba mm. yana nan rubuce takarda mun juya don a ci gaba da aiki amma ba mu cire ta ba hmm. in ma ya mance ji haushe to mai da bai in mai da ya mance ko ya yi wauta ya yi wauta hmm. abin muna gani kamar daga cikin su abinda wani bi an kasa suke ta mamaki akan shine akwai waɗanda tsohon abokan hulɗa ne waɗanda tare da su aka yi ta da da ciki da dukiyar kasa a wancan zamani mm-hmm. kuma yanzu suna nan sun dawo ana ce an ya ko koko akwai wani mataki da hukuka na kare dukiyar ƙasa duk da za ku ci gaba da hulɗa da su wanda ni gayi shine zancen da ni gayi mm. wanda duk gaya ya komo mm. hanya ga da mun ka bi hanya gaskiya mm. da Allah ya kama muna mun kai wata goma sha biyu duk abin da an kai lisahi ya faru gare mu bai faru ba da ikon Allah hanyar nan ba za mu sakinta ba komowar da ka yi yanzu sharu'a namu ne ga abin da 'yan ƙasa zai unhwana su shi za ka yi in ka ji kana iya tsayawa ka tsaya in ka ji ba ka iya tahiya bisa kai ga wannan shari'a ba ka tahiyar ka shi ne na gayi mm. gari da yawa ma ya bai cin kanshi mm. dangance da harkokin diplomasiya mun sani cewa eh, washe garin juyin mulki da aka yi a nan Nijar mm. wanda ku ne jagoran al'amarin gabaki daya mm-hmm. an samu takon saƙa da dama a tsakanin kasar mu Nijar da kuma ƙasar Benin wai menene gaskiyan wannan lamari na rikita-rikitan da aka ta yi tsawon shekara guda an kasa a fahimci juna to shi kasan lamari na duniya sai a hankali hmm. abinda duk ga ba a ɗoka cikin nutsuwa ba cikin kwanciya hankali in an ɗoke shi mataki cikin son rai hmm. cikin fusata to ba za a nasara ba aikin a sha kawai za a yi mine hmm. ne maharin wannan kucece kucece da mun kai juyin milki ecowas sun taru kasashe abuja hmm. sun ka ɗauki doka ko hmm. ta samu na takunkumi benin shugaban ƙasar benin daga can abuja bai ma yi jira ya komo gida ba ya ce takunkumin nan a sa shi motocin da sun kai lodi waɗansu suna bakin teku wasu suna bisa gada ta malanville ya ce ka a bari kowa ya shigo niger ko ya shiga benin waɗanda sun kai lodi can bakin teku a tsare da su mm-hmm. kayan da ba a loda ba kuma ka a loda iya kayan ruhe wani lokaci ina ji na taba gaya muku na ce waɗannan mutane iska ma wadda muke shekawa mm. inda suna da izinin tsaida shi da sun tsaida shi mm. to iska na allah ne ba na dan adam ba ne in takaita ma bayan wannan turawan da mun ka kora daga nan duk a yi ta a ƙari sai sun ka kewaya sun ka je sun ka shigo benin yau suna nan duka benin kuma in mun ce sojawa akwai sojawa 'yan sari kanoce mm. su ne a benin sai ka ji mutane dan su karu dani cikin hankali su sa sai su ce a mun ce ku zo ku gani in waɗanda sojawa na yan mu ne kawai babu na turai koko a na turai da annan tare da mu masu koya muna ne dan sari kanoce dan sari kanoce ne ba zai zowa da tuni haka ba mm. tuhahi yake sawa na farar fulla tun da aikin shi sari kanoce ne mm-hmm. to in baka san menene ma'anar sari kanoce ba ka je ka diba mm-hmm. ba yaƙi ne ba da ake yi haka da tuni yaƙi ne na shiga jama'a canza ra'ayin jama'a don a cuta ma ƙasa shi suke nan suna yi benin muna da sunan nakinsu muna da inda sun ka sabka muna da pasport ɗinsu lamba fasfor muna da garuruwan da suke shaida ne ba jita-jita ba ne mm. muna da cikakken rahoto bisa kai gare su mm. suna nan cikin benin suna cikin najeriya akwai wani ina baku sunan shi ana ce mishi toma mm. ya yi zama nan jaka da faransa da tana nan mm, eh, toma giliozo ake ce mishi dan mm. kasar faransa ne nan sai ana cewa a jami'in tsaro ne ba na tsaro ba ne dan sari kanoce ne toma giliozo yau da mun ka kore shi daga nan kewaya yana abuja nigeria waɗanga da sun ka gudu da accan 'yan ƙasar niger da can suna kumbiya kumbiya wannan kullum mm. tare suke mm. muna sane da su muna dibe da su mm, amma akwai ranar kin dillanci haka ne dama don saboda su waɗanda 'yan sarar kanokin sun tattaru benin ne su ko suke kawakan dole sai an buɗe iyaka su shigo koya ne to mu abin da muke tambayar kanmu 'yan benin sun ɗoki zancen ga da mun ka yi musu da mahimmanci su tambaye mu hujja mu kai hujja mu gwada musu ko ko yawo suke so su yi da mu da ba mu samu amsa wannan ba sai muka ce to iyakar ga mu bar ta ruhe su ecowas sun ce a buɗe mun ce iyakan nan ka a buɗe ta a bar ta ruhe sai lokaci ya yi da za su tsayawa su saurari abinda muke gaya musu mu abinda da mun ka cinkaya ba mu ba su da kansu ba zai barin su ba tunda faransa wannan nuhi da ke gare ta eh, benin duka nawa in ta kare da niger benin ba ta ishe ta ba awa guda kuma ba amana ke da kwai ba shi shugaban kasar dibin ya kai tunda yana da sunan faransawa akwai amana tsakankanansu to kur'ani bai karya haka ne zancen qur'ani bai tashi mm-hmm. shi an mahari mun hangi wannan cutar da suke son su yi muna ta biya hanya ta benin to ma gliozo wanga da nake ce ma yana abuja sun tattara mutane daga kaduna katsina sokoto sokoto tun cikin shekara waccan da ta wuce mm-hmm. suke nan suna tsare-tsare don su cuta muna mm-hmm. suna nan cikin gari nan ya tashi daga nan ya mai to ma giliyozo mm. an aihe shi bakwai ga wata na julai dubu da ɗari tara da saba'in da fudu a faransa garinsu ana ce mai paris 18 mm. kama anguwa ce ta paris mm, can an ka aihe shi shi kuma eh, karatun alkali ya yi to sai dai ya mai da karatun na cuta Mm. karatun alkalin da ya yi na sari kanoce ne mm. ya koma aikin sari kanoce cikin shekara dubu bui da bui mm. ranar farko ta septamba dubu bui da bui an ka ɗauke shi aiki wannan mugun aikin mugun aikin yana najeriya waɗanda abbe nan mun san sunansu amma kwanakin baya da sun ka wuce sun juya kamar waɗanda sun ka hita daga nan hilin jirgi namu sun ka je benin an kiraye su an maida su mm. tunda sun yi sun yi ba su cimma ruwa ba mm, haƙon da duk sun kai ba su cimma ruwa ba an kawo wata eh, ranar biyar ah. ga watan gada da ya shuɗe mm. an ka kawo su sun zo da wata sabon dubara da sabon nuhi Mm. amma muna sane da su mm, dubara su duk su yi su kare suna cikin tahin hannunmu insha Allah eh ana cikin haka ne mai girma shugaban kasa sai muka ga wata tawaga ta tsohon shugabannin kasashen Benin yayi boni da kuma Mr. Forsogolo sun kawo ziyara a nan Niger ana iya cewa akwai haske a nan gaba na samun jituwa ko fahimtar juna tsakanin kasashen biyu to sanin gaibu sai Allah mu abin da muke cewa muna yi musu godiya da sun ka taso da shekarunsu sun ka zo sun ka ganmu don a tattamna a ga mahita mu mahitan mu ma ita muke so tunda mun san da abu ne tarihi ne mai yawa ba mu son wata fitina amma shigaban ƙasar sai mun ka ga kamar shi akwai wata manuwa da yake son ya cimma cikin musguna muna sun ka zo mun ka yi da am da su mun ka tattamna mun ka gaya musu ga abin da mun ka sani wuri kaza rana kaza ga waɗanda sun ka zo don su yi kaza mun ka gaya musu rana kaza ga jiragen da faransa ta yi haya da wata ƙasa ta kawo don da a yi yakin ta'addanci niger ɓangare kaza na benin ga abin da 'yan faransa ke yi suna yi ma 'yan ta'adda horo don su kamu na hari duka waɗannan mun ka gaggaya musu mm. mun ka ce kuma ba ƙirƙira ba ce zance ne da yana rubuce akwai ranar ƙindillanci radda za a yi towa kowa ya gai mm. tunda an ce ciki ba a yi shi don hura da tuwo kawai ba mm. akwai sarwar maganganu da ba za a iya yi towa a gaye su ba amma ranar gai sai a gaye su mun ka ce to mu tsaron 'yan ƙasanmu shi mun ka sa gaba tunda shi ne alhakin da abisa wuyanmu mun ka ce kuma ba mu raida allah ya tambaye mu yaya mun ka yi wannan alhaki wannan da mun ka ɗoka ba mu cika shi ba mun ka ce in ana son a sasanta da mu da 'yan ƙasar benin ba mu ma cewa 'yan ƙasar benin shugaban benin dole wannan matsalar tsaron sai an kaudata kaudata guda 'yan ƙasar faransa da annan suna sari kanoce su koma sun ce muna ba su da bazu ba su da ne mu mun sani abinda muke gayi ba mu ce suna da bataliya bataliya ba amma suna da mutane da mun san sunansu mun san inda an ka aihe su mun san yaushe sun ka shiga benin mun san wani aiki ne suke nan suna yi cikin bangare bangare bangare na benin ko ina mun san yawansu duka mun sani mun san motocin da suke umfana da su to menene na koyo mu babu siri ko guda cikin dan in gwada ma lalan nuhin faransa dan kasa canada da dan kasa denmark tassata mm, sun kai game kai an ka kai su don su yi maƙyan ta'adda horo sun ka hito rana tsaka sun ka ce a 'yan nijar sun aika 'yan ta'adda sun sace 'yan ƙasar canada guda da 'yan kasa danmark guda kuma allah yana gani su ne wa sun kai sojan haya mm. sun ka ɗauke su sojan haya suna ciki har ranar sha ga watan julai muna dibe da su mun san duk abin da suke yi mun san inda suke wuri na farko da an ka ɗauke su fada an ka kai su mm. an ka kai su wajen wani shugaban 'yan ta'adda da ake ce ma jafaru diko mm. alias abu mamudu daga nan da sun ka yi ma mutane horo an ka tsoko su an ka kawo su tsakankanin wani gari gari guda ana ce mai bulal guda ana ce mai bulkasi nan akwai wata fada na an ka kawo su kuma an ka aji wanda ya ya tsoko su shine ɗan ta'adda sunan shi dr sambo akwai guda wanda ake ce ma jul habib da su da yaran su sun ka tai cikin toyota land cruiser sun ka ɗauko su daga fada sun ka kawo su wanga wuri da nike ce ma tsakanin bulkasi da bulan don su yi foro har ranar sha biyar ga watan julai da ya shuɗe suna nan wurin suna yi ma mutane horo ba ba wani kama su an kai ba kawai don su ba yan ta'adda horo kuma faransa ta yi wannan kumbiya kumbiya ɗan ƙasa benin da a tare da su da kama madugu wanda ya san hanya mm. shi an ka sake shi tura na farko 16 mm. ga watan jun ko mm-hmm. da ya wuce mm-hmm. ranar an ka ɗauke jagora ɗaya musu ya kai su ya kai su game kai ne an kai mm. mun san ma waɗanda sun kai game kai ɓangaren benin mai abu ne na ce ciki ba a yi shi don tuwo da hura kawai ba mun san wanda a jagoran bangaren benin amma faransa yan ta'adda faransa ne tun da su da yan ta'adda duka ɗaya ne wanda bai wani aiki sai sari kano ce ne ta'addanci ba sari kano ce ba ah, hmm. mun ji kwanan bayan gama faransa ta sake wani salo inda ta ce za ta kirkira wata sabuwar ko runduna da za ta kula da tsaron afirka ko ya ne al'amarin yake to wannan runduna ai ba yanzu ba ne eh. runduna ce tun cikin korar da mun kai musu wannan eh. cikin watan august shi shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya tattara mutanen su ya ce to faransa da niger ta yi ma wanga walaƙaici ya kamata ta ɗauki ƙwararrun matakai shi fa ya ce yanzu sun ka tattamna sun ka tattamna sun ka samu can gare su mahita yanzu akwai wanda aka ce ma jean marie bokel shi ne ke kula da harkokin kasashen afirka mm. an ka ce to shi ya je yanzu tare da ƙwararri a gani wadda wannan abu da niger ta yi muna kamu bar shi ya je banza niger tana tsammanin ta ci balas bata ci balas ba mm. sai mun yi mata bugun da ba za ta mancewa da ci ba sun kaje suna tun wannan lokaci august na shekara 2023 suke lisai sai kwanakin da kaji nazarin da ya hito ko mm. shine sun ka samo sabon tsari sun ka ce to tunda mun gane 'yan ƙasar afirka ba za su yarda da mu ba yanzu da sabon salo za mu hito musu cikin shi an ka ɗauki matakai matakai mataki na farko sojawan da gare su nan injamena cikin chadi sun ka ce sai su rage sai su bar 350 waɗanda a gare su libreville gabon mm. su rage su bar eh, ko ɗari ne za su bari can gabon hmm. na cote d'ivoire su ba a rage su kuma banda wannan mataki sai an ka yi kama runduna bui hmm. waɗanda aka ce ma commandement superior runduna bui guda senegal za a tsaida ta guda gabon hmm. su sojawansu na cote d'ivoire ba za a rage ko guda ba bisa kai ga tsarin su fa mm. nike ga gaya ma mm. yanzu an ka ce kuma don ka 'yan ƙasa inda muke su gane iko da kama mu ga soja muna cewa a mm. kama manyan runduna mm. ba za a kawo su daga faransa ba mm. waɗanda annan cikin jaka ƙasa kasan jaka da ƙasa tana da soji mm. da tare da ita da aka ce ma atashe da defense ko atashe militar waɗannan su za a ba komandaman eh, kamar ikon waɗannan sojan da za a ragewa a maido su farko-farko hamsin sun kace amma zuwa gaba kowane wuri da suke da waɗannan mutanen za a kai wa ɗari-ɗari kaga ɗari to sai a ce ai dan su bada horo ne an kaka su kuma ba ba dan bada horo bane dan cuta ne ka ji runduna bui da za su yi kenan banda wannan sun ka zaɓi wanda zai shigabanci babban wanda aka ce ma chef d'etat major dan shi ba sai ya zo wata ƙasa ba daga can france ana ce mai pascal yani hmm. shi ne zai zama jagoransu duka waɗannan Eh, commandement pour l'afrique mm. sunan da sun kai bashi kenan mm. kama commandement pour l'afrique ban san ba mi zaka ci da hausa mm. iko dai na Afrika, ikon soja na Afrika, dan sun ga amerika san tana da africom o oh, tana da ita ma iko na soja na Afrika, su ma to yanzu dan a sassabi niger a sa niger bisa kai ga hanya ta komo cikin bauta ka ji wata dubara da sun kaso su kulla da ita kenan a takaice mai girma shugaban kasa me ya kamata yan kasa su fahimta a game da waɗannan rundunoni da su waɗannan kasashen ke ta kokarin sa su cewa kuma tsaron afirka na za su yi da su a to kai ka gayi ka ce dan eh, kaza da ruwa ya buga ko shi shi ke ji ko mu muna dibi mun rabu da su mm. yanzu zance in baka sani ba ne mm. ka ce baka sani ba ko mm-hmm. amma in ka sani da gangancin da ya bari abin ya faru gare ka ka kuka da kanka mu mun jiya mun gayi gashi na gayi ko ina ana ji ko mhm. su kenan su rage mutane wasu kasashe su yi commandement superior bui iko bui guda senegal guda gabon mhm. sojansu na injamiya su rage don a kwanar da 'yan ƙasa na gabon a rage don a kwanar da 'yan ƙasa na cote d'ivoire su ba a rage a komi tun da ana dibin cote d'ivoire o oh, ta ba da goyon baya ita mm, mm. abin ga dai ne kamar kasa kala dai ka sha oh, to shi an mahari can ba a rage ko guda mm. kuma da farko 40 hamsin za a farawa amma watan na september hudu september mai zuwa wannan hudu za a fara kaiwa waɗannan mutanen 40 hamsin waɗanda za su ikonsu suna nan cikin ƙasashen ba sai an kada wani ba don dai a rage eh, hankali jan hankalin 'yan ƙasa ta ji abin da suke da nuhin yi kenan idan na fahimta hmm. maganar yaƙi tsakaninmu da su yanzu ma ta fara to allahumma alam to ka mun ce allah mhm. ba kwana za mu yi ba ka gani da kanka ba nijar kaɗai ba ko ina ana ta kunutu hmm. to fir'aunu ma da ya ce zai ja da Allah mitar bada sosai kowa ya san labarin yadda kowa ya san bai kai labari ba ko har yanzu ana dibi ba a san ma inda yake shekara dubu biyu ko dubu uku ba a sani ba to haka mun ce Allah mu kan mu Allah mm. kan mu kwanta kan mu kwanta insha mm. Allah abinda Allah ya baka sanin ka sani mhm. ga cutar da ake son shi ma ai Eh, wani babban arziki ne ba kowa Allah ke ba sanin ba mm. eh. a ci gaba da zancen diplomasiya ranar 6 ga watan yulin da ya gabata mhm. duniya duka ta shaida babban taro ko ce kasaitaccen taron da aka yi anan babban birnin ya mai jamhuriyar niger mm. na kungiyar kawancen kasashen sahel mhm. inda kuka yi jagoranci aka rattaba hannu akan yarjejeniyar wato faɗaɗa ita wannan ƙungiyar mhm. yau wani irin sako kuke da shi zuwa ga 'yan ƙasa game da wannan tsari da kuka hito da shi tsakanin ƙasashen guda uku burkina faso da kuma mali to alhamdulillah ka san wannan tsari ba watan julai ya fara ba mm. tsari ne da mun kai tun 16 ga watan septamba na 2023 mm. mun kai kungiya alliance des etats du sahel kungiyar da ta sa 'yan ƙasa burkina da 'yan ƙasan mali sa'ad da an ka ce za a kamuna hari wannan mm. sun ka tashi sun ka ce to wanda ya kai ma nijar hari sai dai in ya ƙare da mu mm. amma ba za mu tsayawa ba muna gani ana cuta ma nijar tunda mun san in an kare da nijar gare mu ake zuwa mm. wannan lokacin sun ka yi shi 31 ga watan julai ita kuma sai da yawo 30 ga watan julai ta ɗauki matakan ta kamuna hari ko mm-hmm, mm-hmm. mun ka zo mun kai wannan kungiya wadda ni gai 16 ga watan september mm-hmm. na 2023 to kungiya ce mai hawa-hawa daga alliance wannan yanzu mataki na biyu shine confederation to confederation wannan don a samu a tabbatar da ita a ɗauki takarda a sa hannu a ce gashi yau mun hita daga alliance kawai mun koma confederation tunda kowane akwai wasu ka'idodi da kasashe ya kamata su cika in an koma confederation wannan haɗin gwiwa ne mm. yanzu akwai kamar tsaro mm. duka kasashenmu tare za a tsaro mm-hmm. abinda ya shahi mali ya shahe mu abinda ya shahi burkina ya shahe mu abinda ya shahe mu ya shahe su kaga na farko mm. wannan na bunƙasa arziki haka mm. duka tare za mu gamuwa mu yi shi oh, yanzu in akwai hanyoyi da za a yi sai a yi manyan hanyoyi waɗanda su tashi burkina su shigo niger su shiga mali mm. hanyar jirgin ƙasa a yi haka mm. jiragen hilin jirgi duka komi da komi sai ya zamanto gaba ɗaya tare ne za mu taruwa mm-hmm. in diplomasiya ce in guda ya je kamar mu duka mun je ne magana da ya yi mu mm. duka muna ciki banda wannan akwai tsari na kyautata ma 'yan ƙasa zamantakewa 'yan oh, ƙasa na nijar su shiga mali su shiga burkina amma bisa ka'ida ba tsangwama eh, mm. to shi ne wannan kake ganin wani su suna cewa to ai in mun yi haka yanzu ba mu kare zuwa ƙasashen ecowas to yan kasashen ecowas nawa an nan hmm. nawa an mali hmm. nawa an burkina hisibillah hmm. Wadda muke da yan kasa wani waje wani wajen shi ma yana da yan kasa cikin kasashenmu kuma duniya kasa 194 ecowas duka wadda ta yi sarwat goma sha biyu ne ɗari da tamanin da biyu yaya yan ƙasarmu da a can ke rayuwa hulɗa ce ta tsakanin ƙasa da ƙasa ko ƙa'idodi na ƙasa za ku biya mm. sai ku yi rayuwarku mm-hmm. duk ƙasar da kuke ku bi ƙa'idodi kan ku tahi ku samu takardu na zama in akwai takardu tsakankanin ƙasar da ƙasar ku mm. kan ku tahi ku san abin da ya kamata abin da ake iya yi da abin da ba a iya yi mm. kak ku yi abin da ba a yi mm-hmm. tunda kun taka dokar ƙasa kenan in kun bi waɗannan ƙa'idodi ko ina sai ku rayu to shine mu mun ƙarfafa shi mm. abu ne yana farko akwai ana ganin tangarɗa me ga nuhinmu mm. in allah ya kama muna wannan confederation mataki na biyu ne na uku federation ne za mu zama mm. ya zamanto kuma abin amincin da zamantakewa da komi da komi ya karfafa ya zan guda ra'ayi guda komi guda ta zan guda tarayya kasar tarayya shi ce nan mm. shi ne nuhi kuma insha Allah muna fata Allah ya kai muna wannan mu cika shi kaji abinda an maharin taro wannan da jama'a sun ka hito sun ka gwadi suna goyon baya da yasa sai da ranar biyar ga watan julai ka gani mm. da kaha mun ka tazo hilin jirgi mm-hmm. sai da mun ka zo nan kusan fada shugaban kasa jama'a da mun ka gani mm. ba ta yi wa mu zamna cikin motoci mu zo muna daga musu hannu yalla ko gani hannun ma ba za su yi mm. wanda ya zo tun karhe bui bayan jima'a sallar jima'a eh, wasu daga sallar jima'a sun ka zo bakin titi sun kai jira to wanda ya yi ma wannan darajantawa menene za ka iya yi ko goya su sai mu goya su inda muna iya goya su amma in mun ce mu goya su waɗannan dubayen mutane <laughs> ba mu kaiwa wanda an kai ma ayya isa da su yan kasa da dama sun sun ji daɗin wannan al'amarin mm. kuma ya ƙayatar da su insha Allah eh, mun sani daga cikin wannan jagoranci da kuka yi tsawon shekara kun duba gabar da yamma kud da arewa mhm. an yi nazari an tace an tankaɗe an san yanzu abin da nijar take so mhm. wanda zai sa ta ci gaba da wanda ba ta so mhm. dalilin haka kuka buga wani kundi wance wani jaddawali wanda yake bayani akan manuhohin manuhohinku akan nijar da kuma cikakken gurin kyautata halin rayuwar 'yan ƙasa wannan jadawalin a ranar asabar 13 ga watan yulin nan da ya gabata firaminista ya gabatar da shi a gaban 'yan ƙasa ya yi bayani akan abubuwan da ya kumsa waɗansu gimshikai guda hudu mhm. amma yau muna so ku ɗan dawo akan waɗannan gimshikan 'yan ƙasa su ji daga bakinku mhm. menene kyakkyawan gurin da kuka saka a zuciyarku na gina nijar sabuwa to kasan shi tun da mun ka yi juyin mulki wannan mm. mun ka ga halin da an ka so a sa 'yan ƙasa ciki mm. mun ka ce to ya kamata mu yi nazari mu gani wani sabin hanya za mu hiddawa wadda za mu yi ma 'yan ƙasa aiki na sani na riƙon amana amanar da sun ka gwada muna da mutunci wannan littafin ya hito ba yanzu ba ya hito tun cikin watan oktoba na 2023 ya hito mm-hmm. to komi lokaci gare lokacin mu wallafa shi bai kai ba shi yasa dalili na da yawa ba mu wallafa shi ba sai sha uku na watan julai mm. da eh, premier minister ya hidda shi ya mm. wallafa shi ya kwatanta ma 'yan ƙasa ga inda mun ka sa gaba watannin ga duka da ake ga tahiya da mutane mm. na dibin kamar kama kama ne ake yi mm, mm. mun san inda za mutum da yana rubuce mutane dai ne dan adam sai a hankali in an yi ruwa ma ya ce ruwa sun yi yawa in an yi in ba a yi ba ya ce kuma ga fari ya ce an yi fari <laughs> shi ne mun san inda za mu lokaci ne na a hito a wallafa bai kai ba don wasu matsaloli da wani abu da muke hange zuwa ga kasashen ga da mun ka kora da 'yan kasanmu da sun ka gudu suna can suna zagiyon kasa wannan mm. shi yasa mun kai ta maida shi mun kai ta maida shi sai da lokacin da allah ya sa ya kai a hito a gai na sa prime minister ya hito ya gai gimshi kai hudu ne wadda ya gai mm. kamar tsaro mm. tunda matsalar da mun ka shiga ciki da ta so ta ɓadda muna ƙasa ita ce matsalar tsaro mutane na ce ai kun ce matsalar tsaro za ku yi amma ba ku samo kun ka ciwo kan tsaro ba wanda ke wannan magana bai san abin da mun ka fuskanta ne ba shekara guda wagga da muke iko hmm. na gai ni ce da 'yan ta'adda ne hmm. bayan 'yan ta'adda 'yan ƙasa ma sun ka shiga ta'addanci waɗanda mun ka hambare hmm. sun saci kuɗi sun tara kenan ba abin da ba za su iya yi ba tunda sun ketare iyaka inda mm-hmm. suna tare da mu ne sai mu dahe su ko mm-hmm, mm-hmm. ba sai in kana waje bane kake samu ka hidda kudin to sun ketare inda nan suke da mun dahe su da shi ce nan mm. da wannan bai zama wani tashin mm. hankali sun ketare iyaka kudin da su sun kasata da su da gamin kai da yan ƙasar faransa akwai ma abin da mun ka sani da ana ba wasu kudi can kasar waje inda suke su kuma daga nan arzikin da gare su nan cikin nijar da ba su samu sun ka tsere da shi ba sai su ce a hidda ciki a bada da sakamakon kuɗi kaza hmm. duka mun san da shi ga 'yan ta'adda ga waɗanda 'yan sabin 'yan ta'adda ɓarayin Nijar da sun ka ƙetare iyaka hmm. sun gama ƙarhi da ƙarhe da 'yan ta'adda hmm. ga 'yan ƙasar faransa da mun ka kora da su filana bayansu duka waɗannan da a ɓoye suke yi yanzu ke ta zan bayyane kenan waɗannan duka 'yan ta'adda ne da muke nan muna yaƙa in arziki ne sun himu arziki mhm. in yawa ne sun himu yawa in makamai ne sun himu makamai ga su da makamansu ga waɗanda suke baƙin ta'adda kaji abin da ya kawo kamarin tsaro ce nan mhm. in ba da haka nan ba da muke tsammani da yanzu sai dai ya zan tarihi cikin gurɓata rayuwar jama'a 'yan faransa abinda sun ka ba sarwar 'yan ta'adda umarni duk waɗanda a cikin daji manoma mm. ka a bari manomi ko guda ya yi noma bana ka a bari makiyayi ko guda a bar mishi ko wutsiya mm. ta dabba bale dabba shi amma harin kaga sai a shigo gari ba a ma sallama sai a buɗa muku wuta kuma a ce ga sunan addini ake yi a shigo gari shanun da akwai awaki tumaki duk a tare wannan akwai su in ma an ka kare wannan muhawara ina baka ka saurara ka ji yan faransa da ke ba da waɗannan umarni ce hmm. nan ba abu boyayye ba ne mun sani da su ne sun ka ba da waɗannan umarni ka ji abin da ya sa tsaro ya yi kamari amma duk da haka nan mai gaskiya yana tare da allah hmm. mun ka samu mun ka cikin basira mun ka sake zuba sojawa ko ina don su kare jama'a su samu su yi noma shekaran jiya ga konsai da minista din noma ya gai ya ce garuruwa duka ɗari bisa ɗari sun yi shifka gari 73 a cikin tilaberi da ba su samu sun kai shifka ba saboda rishin kwanciya hankali mm. to alhamdulahi tunda saba'in da uku ne cikin dubu nawa hmm. ka gani ai sai a ce alhamdulillah hmm. eh don shi ne wannan matsalar da mun ka fuskanta bisa kai ga hmm. tsaro amma duk da haka nan na gaya ma an samu makamai an ƙara ɗoka kuma insha Allahu gari ƙasa da faɗi ba a iya cewa ko ina sai an girka mutum amma kwatamce za a yi wada 'yan ƙasa su komo mai aikin noma ya yi noma mai kiwo ya yi kiwo cikin kwanciyar hankali insha Allah wannan zai faruwa na'am hmm. gimshiki na biyu daga ciki bayan matakin tsaro bayan tsaro hmm. kasan shi akwai diplomasiya wannan hmm. eh, tunda eh, mun ga abu ne da cooperation abu ne gimshiki mai karfi kasashe da kasashe wannan shi ma mun ga horo oh, abu in ruwa ya buge ka ya isan ma horo <laughs> mun bi wannan horon mun karfafa bi sun tahi goma sun zo kenan har yanzu akwai takwas ko mhm. kenan ba a cewa mun zam shaniyar wariya mhm. bayan wannan akwai tsara kanmu ma na ƙasar mu tun da takunkumin da mun ka shiga wanda aka ce ma governance mhm. in haraji ne ka gani shi ne wanda 'yan ƙasa waɗanda a ƙwararri cikin wannan hanya sun ka yi haraji ne ya sa mm. mun ka kai yau muna magana mm. duk da ƙasashe sun ba mu baya bai hana ba albashi an biya ana samu cikin ƙasa ana tattarawa samu cikin ƙasa ana tattarawa kuma allah ya ba 'yan ƙasa riƙon amana waɗanda ke tattara waɗannan kuɗi suna tattarawa suna kawowa ana samu ana biya albashi kai har ma albashi da a bashi mm. shekara biyu shekara uku mun biya ƙasashen ga da kake cewa sun komo tururu waɗannan mm. bashin da suke biyan mu mun biya ah. maharin komowa su kenan ah. yanzu mutanen da a cikin 'yan kasuwanmu su ne adda masu manyan bashi da ba a samu an ka biya su ba mm. mu ma wannan abin yana tada muna hankali mm. tunda mun san in mun biya su zuwa za su yi su sa banki banki waɗannan sun kama muna mm. lokacin da mun ka shiga cikin lalan hali mm. kenan in sun sa banki kuɗin sai ka ga ƙasa arziki bunƙasa yake ta yi mm. to su ba mu samu masu kuɗi da yawa ba a samu an ka biya su ba amma ban da su duka yan kwal ne masu karanta suwa ne ko ko aiki dai kake kowane iri ne allah ya sauƙaƙa babu bashi Mm. ana samu a biya albashi kuma da kudin kasa kawai mm, yanzu a cikin wannan kenan sabon shi dawalin Hmm. ire-iren waɗanga tsare-tsaren da ke iya sa a tattaro kuɗin cikin ƙasa aiki da su mhm. su ne kuka zana kuka su ne wannan abin ga na buyin ne ma hmm. kamar murhu ne mai hmm. ƙafa hudu eh. wannan ƙafa ta buyi ce wadda za a yi arzikin ƙasa a tanade shi a shirya shi ba don musa aljihunmu ba don ya unhwani 'yan ƙasa dan 'yan ƙasa su gani inda ake sa arzikin ƙasa dan masu amsowa arzikin su ma su san da fisibillahi aikin gaskiya ake yi da arzikin nan da suke tattarwa hmm. ka tattaro ka kamini ka gana sa aljihu ban biya albashi ba gobe kana tattaro ka ba bashi yiwa hmm. don dole sai mun yi gaskiya hmm. mun yi adalci wannan tsarin zai ci gaba shine a kauha ta buima ta wannan sa'annan diplomasiya sa'annan kuma akwai abin da aka ce ma eh, social kama kaga harkar karatu ƙasa ta tsere ma ƙasa da ilimi mm. in 'yan ƙasa na da ilimi ba a zuwa a cuce ka mm-hmm. ko da wasu ilimin nasu mm-hmm. akwai <laughs> tambaya mm, akwai ayat tambaya akwai ayat tambaya amma in ƙasa na da masu ilimi da yawa mm. to akwai wuya a sa ta cikin rudani mm-hmm. in an ce ilimi ba a ce ilimi sai na boko ba ilimi na addini wannan ilimi ne in tsoron Allah ya shige ku yan ƙasa to ba ta yiwa a gama kanunku tunda kun san akwai sakamako mhm. to ka gani wannan akwai likita mhm. yana ciki yadda za a yi 'yan ƙasa in suna da rishin lahiya su je likita su fiɗi magani ba sai sun tsaya ba sun sassaƙo ban mm. tsamiya ko ko ban gawo mm. su sha su je likita inda adda magani na gaske likita yana nan yana kula da su hmm. in juna bui ne in mine ne hmm. a samun wannan shi ma yana cikin kundi wannan da ka gani su ne a gaba ɗaya yadda cikin wannan rayuwar kasa za ta zama cikin sauki da walwala. cikin tsaro mm. eh, da walwala eh, da wadata da lafiya mm. shine a cikin wannan kundin da ka gani wannan littafin maganar ma'adinai na ƙasa shi kuma a cikin kundin wani matsayi gare eh, ta ma'adanan kundi na bui ne <laughs> ma'adanai kundi na buyi shine ni ce ma arzikin ƙasa ya zanna ƴan ƙasa eh. ba in ɗoka in sa na ba eh, yana ciki haka eh, amen ma'adanan nan ba yanzu ne sun ka hito dama akwai su to ina sun ka shiga hmm. ai ba a yi adalci ba ko hmm. to cikin kundin ca mun kai a yi adalci hmm. kuma kowane ne in ka zo adalci wannan yan ƙasa dole sai sun sa ka yi shi ka so ba ka so ba tunda an bi hanya wannan yan ƙasa sun sani adalci sai an yi shi yanzu gashi man fetur ai na gai wannan baril nawa ake hidowa mhm. in an hido ga kudin shi mhm. kowa ya sani mhm. mu cikin ɗari kashi ashirin da biyar da ɗigo hudu shi an na ƙasar nijar in an hiddo shi baril dubu ashirin ko da biyar ina ji da ɗiya shi an na nijar sarwa na ɗan china in lamta ya kasan ko nawa baril take kenan kasan kudin da niger za ta samu rana duka mhm. ka sani dan kasa kai ka sani ba wanda ya boye ba eh, tun da bamu da niyya cuta dan mi za mu wa shekara goma sha nawa an kai wasan inda eh. wannan yake shiga wanda sai da mun ya shiga to ka gani ko mm, kenan cikin irin wannan haske da adalcin ne yasa kuka karbe lasisin waɗansu kamfanoni na gina uranium da wani menene saboda ba su bi ka'ida ba ne ko duka yana cikin tahiyar kundin mm. ka san na ce ma uh, ta na bui mm. duk shi wannan ne arzikin ƙasa na ƴan ƙasa ne ba na wata ƙasa ba ne duk min ya kawo bakin jini don mun ce arzikin ƙasa ya unhwani ƴan ƙasa mm. shine ya kawo faransa tana ta katsa gwai tana ta wani bori ai kasan sharin da sun kai muna ko da sun kace mun saida mai iran tonna 300 mm. na iranium shi allah ba zalumin kowa ba ne mm. su da kansu sun ka hito kwana ashirin da ɗaiko mm. watan nan da ya wuce sai sun ka ai ga su sun shiga matsala sun yi asara ta miliyon na euro 133 saboda niger Eh, uranium yau shekara guda bai hita ba to kuma kun ce mun sai da tona ɗari uku ga iran kun ce uranium bai hito ba yau shekara guda to ina muka samu to yaya ne an kai wannan magana mu har yanzu muna mamaki to yaya ne muka saida shi ta can ƙasa mun ka zuba shi cikin ruwa ya ya hito iran ko ko yaya mun kai <laughs> tun da kun ce dai ba mu hito mm. ba ku da kanku kun ka ce bai hito ba mm. ku kuma ku da kanku kun kai takarda kun ka kai ma yan amerika kun ka ce 'yan nijar premier minister ɗinsu ya tahi iran ya sai da dubu ton dubu ɗari uku mm. dubu ɗari uku ha na iranium kuɗi an sa mai cikin asusu amma ba su gayi sunan asusun ba da an ka sa kuɗi. Mm. makirci makirci kuma yanzu da allah ya niyyar kama su sai sun ka komo sun ka ce sun shiga matsala tun da shekara guda sojawa mutanen banzan nan ba su bari an ka hita da iranium ba to mun ka ce to yanzu sai a zo a yi muna bayani ko mhm. mun saida ko ba mu saida ato ah, abu ko haka ne ko ko haka mhm. amma ba ta yi wa wani kumbiya kumbiya mhm. shi gaskiya gaskiya ce gaskiya ce hmm. eh, mai girma shugaban kasa a ranar shekaran jiya 25 ga watan yulin da ya gabata a jawabin da kuka yi zuwa ga 'yan kasa kun taɓo wani sabon labarin cewa za a gina wani katafaren Uh, katafare matatan mai mhm. a nan yankin jihar doso mhm. inda ma har za a haɗa ta da waɗansu kamfanoni na sarrafa arzikin da ke tattare cikin ɗanyen man fitar. Mhm. wannan bayanin 'yan ƙasa suke so su ji a fayyace musu ya ne al'amarin zai iya kasancewa eh, shi wannan ai ba yanzu ba mun ka gaye shi ya jima tun bara mm. mun ka gaye wannan zancen mun ka ce to kullum muna kirarin mu bar hidda bakin mai muna kaiwa ƙasar waje mm. mu tatse shi kamar wanda an yi zandar wannan mm. a yi matatsa a tatse shi an yi samun amfani mm. tunda matatsa wannan kashi biyu ne za a yi akwai matatsa wadda ita man ne za ta tatsowa ta tatso mai da aka ce ma essence ta tatso mai na jirgi wanda aka ce ma jet wannan o jet eh. oh, ta tatso kuma gazuwar din ma ya kai ta tatso sai ta tatso to akwai wani kuma matatsi da za mu yi tunda duk abu ne da ana samun su daga petrol wannan mm. wannan man petrol wannan shine wanda za mu hidda kamar magani dai da ake sha na farmasi, oh ana samun waɗanda in an yi a sarrafa a samu magani mm. kenan ba sai mun siyo magani da ƙasar waje ba mm. shine wannan da kake ji petrol petrochimi wannan oh. eh. don magani ana iya a magani iri da yawa kuma banda wannan ana iya a yi roba banda wannan ana iya a yi aji inda 'yan makaranta za su shiga su zamna su yi karatu za gini e, za a gini cikin wannan in an tatsa za a gini a yi aji wadda hmm. mutane za su shiga cikin kwanciya hankali ko wuta ko iska ko ruwa duka hmm. hankalinsu ba zai tashi ana yi musu wannan kujeru da za su zama mm. ana yi musu wannan dan tebur da za su karatu duk ana yin shi cikin complex petrochemical wani mm. ana iya tabarmi da za ku iya kwantawa komi da komi ana iya ana iya yin guduron da da mu da biyar gargada shi kenan ta ƙare mm. ko ƙauye ma sai in Allah ya bada arziki ya yi sai a ja kwalta sai bakin bukkaka Allah ya gwada mana makiji da dokin shi ya hau gilme in yana so yana so ba to <laughs> to shine wannan hmm. abin muke son mu yi hmm. kuma da mun ka diba sai mun ka ga dajin doso wannan hmm. akwai hujja hujja da yake sa mu yi shi dajin doso hujja na farko ruwa matatsan mai tana son ruwa akwai ruwa mun samu wurin da adda ruwa isashi hujja ta bui shine tsaro ana iya ba da tsaro wasu tunda ba kowa ke son ka da ci gaba ba ba kowa ke son ka ba da alheri mm. ku dai mun san su wance suna nan mm. waɗanda mun ka kora da nan tsari na uku da ya sa shine kusancin bututun mm. oh, ya biyo wajen don oh, sai a jayo mai bakin mai namu mm-hmm. rabonmu mm-hmm. in mun kare biyan bashi rabonmu ba sai ya yi wannan ba sai a sa direktoman sai a yi wannan akwai wanga soni daf da ta samu ita ma in ta ta samu shi ma sai a jayo a kawo a sa duka a tattance na a gyara wannan na ukun shi ne wuri muna da wuri ba sai mun da gonar wani ba hmm. wuri ne na ƙasa hmm. na 'yan ƙasa tun da wurin gwamnati ne daji ne hmm. daji ne mai yawa kuma na gwamnati ne da sunan gwamnati yake ba gonar wani ba ce abu guda ne ruwan su inda suke duk da faɗinsu sai an jayo bututunsu daga cikin gonakin mutane amma mm. wannan bai hana komi tunda da can ne za a gina ƙasa a turbuɗe kenan kana iya kai ka to kaga abin ga hudu waɗannan mm-hmm. su ne a sa mun ka zaɓi eh, doso kuma in an ƙara biyar ma gata ta yi kusa da mali mhm, da burkina ba kama kaga zandar sai ka yi dubu da wani abu ka samu eh ka tahi can mm. ka tahi soraz ya yi dubu su kuma dama idan aka samu manyan hito kasancewar an yi kawance tsakanin eh, juna kwarai ko sai su zo su doka babbar kasuwa ce babbar kasuwa ce mm. komi cikin nazari ne babbar mm. kasuwa ce abu bai santo mm-hmm. in an yi shi bai santo ga arewan najeriya ga uh, burkina ga mali ga togo mm. da wasu kasashe duka mm. tunda arziki ne ba banza ba ne sai da ne za a yi allah ya kara arziki allah ya kara mai girma shugaban kasa wani zance wanda yan kasa da dama suna ta tambayar kansu yaushe za a fara yaushe za a fara mhm. ina aka kwana shine maganar taron tuntubar juna ko ce muhawarar kasa da ya kamata a ce an yi tun farko an shafa musu mai eh, baki cewa za a yi nan da yan mm. kwanaki kuma yau shekara guda shiru ina aka kwana yau ba shiru ba ne tunda ai jaha-jaha su har sun yi sun kare ah. sakamako na jaha-jaha sun kawo nan wurin minister de l'interior don sun kawo mhm. sun aje sakamako yanzu mun yi kungiya wadda za ta kulawa da gama duka shawara da jiha takwas wannan sun ka bada mm. sai a gama a yi kundi guda mhm. Littafi guda mhm. na shawarar 'yan ƙasa yanzu bayan shi tun da mutane yanzu sun kai wata uku suna wannan aikin da nike gaya ma mm. wancan su na jahohi tun bara ne sun kai sun ka aiko to komi lokaci gare yanzu waɗannan suna nan suna wannan lissafi su tattance komi su shirya in sun shirya an kai kundi guda wanda an tabbata da kowa abin da ya ba da ra'ayi yana nan ciki mm. kenan sai a aika ma jihohi su diba su gani mm. in abin da sun ka sa babu wanda an ka mance ko mm. an ka hidda in an yi wannan ka gani yanzu sai a maido sai 'yan kasa su taru ana zaɓe ba tunda ba 'yan kasa duka ba mm-hmm. in an ce ɗakin da zai ɗauka 'yan kasa miliyan ashirin da wani abu ina za a ɗaukar wakilai tun daga eh, komin sai departement region a samu a sawo su a kawo su inda za a kai wasu su zamna su tattamna a hiddo kundi na ƙasa mm. shi ne zai gayi ga abin da za a yi ga abin da 'yan ƙasa ba za su yarda da shi ba mm. kamar waɗannan da ke dibin an kore su da milki ya sauya komowa za su yi 'yan ƙasa za su ɗaukan matakai wadda wannan sai dai ya zama halki mm. ba zai zama kuma tsarin mulki na gaba ma na gaba duka sai mm. an ɗoki da kariya wadda mutum bai zama ma ya ce ma niger ya zan fir'auna mm-hmm. hmm, sai dai ka zan fir'auna wata ƙasa amma ba niger ba oh, kuma ƴan ƙasa ne za su wannan tsarin da wannan ba zai faruwa ba oh, arzikin ƙasa na ƙan ƙasa ne ba na aljihunka ba ne insha hmm. ɗazu kun taɓo maganar tsofaffin ma'aikata da suka yi ritaya Eh, tsarin da ake na ana yi saboda su samu su samu haƙƙinsu a cikin sauƙi mm-hmm. waɗansu suna ganin matakin da an ka ɗauka kamar ana tozarta su ne menene gaske bayani cikin al'amarin to kasan shi lamarin duniya sai a hankali mm. akwai wasu da sun ji ishin-ishin ba su tsaya su ji tushen magana mm. sai ka ga sun kama alkalami sun rubuta tunda ita magana mm. ta bude ko eh kowa yana iya rubuta ya aika mm. amma shi ma akwai ka'idodi fa mm-hmm. tunda kuna tune kwanakin baya mun ɗauki wasu matakai eh, ba dan an ce kowa na iya gayin albakin bakin shi bane za ka zuwa ka yi mutum kazahi ko sheri ko wani mine ne tunda hasada ce ita ma mm-hmm. akwai ka'idodi to mutane akwai waɗanda ba su biya ka'idodin in an yi musu hukunci kuma a ce kun zan fir'auna su ne sun ka hito suna wannan babatu mine ne ke faruwa kowa ya san dattizo dai a niger ko da zamani ya sauya dattizo yana da daraja mm-hmm. ana darajar ta dattizo mm-hmm. wanda ya yi ma ƙasa bauta shekara talatin ko arba'in da wani abu ya tahi hutu alhakin shi bai kamata ya laƙe ba ko to mutanen ga kamata ne ya ayi lisahi wata goma da sun ka wuce duk tsananin takunkumin da muke ciki bai hana ba ashirin da hudu da wata sun samu albashi bai hana ba ba su da makara albashi ko ta sati guda hmm. amma tahiya na zuwa sai an ka ga daga gyaran gira an hidda ijiya mi'a daga gyaran gira an hidda ijiya da wata uku zuwa wata uku ake biya mm. yanzu sai an ka maida ta daga watan januari na 2023 an ka maida ta wata zuwa wata kamar dai wadda kowane dan aiki ke ɗauka albashi na wata mm. haka ake yi musu albashi mm. waɗanda sun ka amince akwai waɗanda